أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu ya sake tara mu a yau muna 25 ga watan Ramadan yau juma'a 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa wannan shekara 1442 wanda ya yi da yau bakwai bakwai ga watan biyar miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya majagora a cikin wannan karatu ya Allah ka fahimtar da wa'annan ayyuka mu ikon ya aiki da su jama'a in ba ku manta ba mu yi magana cewa yau insha Allah muna rufe karatu 25 don a ba jama'a dama sai su yi shirye-shiryensu na na sallah in Allah ya yarda kuma mun gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sa ba mu samu matsala ba Allah ya sa tun da aka fara aka fara azumi ranar mun ka fara kuma Allah ya taimake mu yau 25 za mu dakata da yarda Allah saboda ka muna roƙon ala abin abinda mun ka yi Allah ka amsa mana Allah abinda muka yi ciki na alheri Allah ka amsa mana Allah ka yahi mana ka samu gama lafiya Allah wanda suka bada goyon baya suka zo Allah ya saka maka kowa da alkhairi Allah ranmu da ya ba mu goyon baya da ni mai tahowa muka dinga tuwa muka dinga yi kaɗan kaɗan muna yi kaɗan kaɗan har gashi Allah ya gwada mana lokacin zamu rufe to Allah ka taimake mu Allah ka sanya wannan cikin zana ayyukan ratashin kiyama yau insha Allah ta'ala mu taba karatu ba da yawa ba in ba manta ba jiya mun kwana aya ta talatin da tara ko yau kuma za mu tashi aya ta arba'in daidai a cikin wannan sura mai albarka sufin nisa'i na'am malam bismillah إن الله لا يظلم لا يظلم مثقال wa وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah la ya zulumi tsakala zarra, lalle Allah bai zalunci kwatankwacin ƙwayar zarra. Allah bai cutuwan mutum, kaya aiki ba a sa maka ba, Allah bai hakan. Kun san kuma ya ce zarra akwai wanda ta ƙwayar zarra cikin ku, eh malamai suka ce ita kwayar zarra ba a danta da ido kai tsaye kwayar zarra ba a danta da ido sai an sa microscope idan akwai wani dan madibi na da aka azawa wanda ka gwado abin da ƙarami ya kuma babba to da shi aka iya gano kwayar zarra wasu kuma suna cewa a abin gan tururuwa dan karamin tururuwa dan tsino wanda ba a ko ganye kwarai shi ne mazarra to Allah bai zalunta mutum da aiki na alheri ya rage mai ko da kwaya ko da kusan kucin haka saboda adalci Allah ta'ala ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce za mu aza ma'aunai na adalci domin ran tashin kiyama ba a zalunta kowa komi duk abin da ka san kai har da wanda baka san kai ba wallahi za a rubuta maka domin kun san wasu sun yi aiko alheri sun tafi sun mance da shi aiki alheri hadda wanda ka san hadda wanda kayo kamance da shi sai a rubuta maka da wanda ma ka ɗauka ba ma aiki alheri ba ne duka sai a rubuta maka zuma ina fata kun gane magana hadda wanda baka san ma aiki alheri na baka to ka yi wallahi a rubuta maka da kalma mai daɗi da ka hudu ya ba wani ya eh, hankuri wancan ɗan gurgusa mu wanci duk waɗanda ana kira su ayyukan alheri takalma ta burkice wadda ba ko taka ba sai ka gyara mai ita ya isa a ƙawafu ne ka buɗe mutum gambu ya wuce duk waɗanda suna daga cikin abin da ake kira ayyukan alheri Allah maɗaukakin sarki sai ya tattara ya rubuta maka ya Allah ya gafarta mana Allah ta'ala ya ce wa in taku hasanatan in ya kasance kyakkyawan aiki ne yudha'ifha Allah ya lullunkawa Allah zai lullunka maka in ya zan kai hasana idan aka ce hasana a ne sama ga lada goma wani hadisi manzon Allah yace duk wanda adda hasana ya shiga aljanna muman kata indahu hasana dakhala aljanna duk wanda adda hasana ya shiga aljanna ko da hasana guda ta an ka samu cikin aikin ka sai ka shiga aljanna to shi yasa Allah yace wa in taku hasanatan in ya zan aikin da kai kyakkyawa ne Allah ta'ala yace yudha'ifa lullunkawa kuma gurgurdan imanin ka da Allah ka lullunka maka akwai wanda za a lunkawa so goma akwai wanda za a lunkawa so ɗari. akwai wanda za a lunkawa so bakwai. aiki gudana amma sai Allah ya dinga ya dinga triplin nashi ya doubling nashi na triplin nashi sai ya koma 700 da aikin naka an dibi ka don Allah ka ba don wata manuwa ba kuma kayi inda ya dace jama'a ina fata sun gane maganar kila mutum na ta yi a kasa bai da kuɗin mashin rana cin kawahu ne kuma ga haida azumi sai ka labo da abin hawanka kice wanda shigo motarka da Allah mai gida tsaya ga wasu nan mu ɗauke ta marage mata hanya shi ya kaza take sai ya tsaya a ɗauke ta kaga wanga an yi da ikhlasi babu wani abu ciki kun gane ko ka ce wance in huga naira hamsin hau mashin sai ce ka amma ko nagode akwai mutum wani abin da in kawo mutum sai ce ka wani abin gada kai min nagode wani ka san kangi ka san wahalawa ne to irin wannan Allah na biyun zuciyar mutum da ya sayi wannan abu sai lullunka mai lullunka mai lullunka mai shi yasa aka son ka dibi yanayin mutane ka dibi yanayin mutane a kowane za ka ga shi sallar ga wallahi su tuwahin sallah ya riga ya ɗaya bari gare su ya riga ya ɗaya ba na shi ba ya ɗaya ne ba kowane abinda ma aka so yin tuwon sallah na aka so ya eh, za a yi da shi ina fata kun fahimta to ire-iren wannan in ka samu ka bashi girshi sai ya gan shi wani irin daɗi da zai ji Allah bin mancewa da kai imamu abu hurra radiyallahu anhu ya ce wata rana yunwa ta kasai sai ga sayidina abubakar ya biyo sai tashi yana tambaya ta wata aya da Allah abubakar radiyallahu anhu ina tambayar ka aya kaza cikin Qur'ani da Allah yana take ya ce wallahi ba na tambaye na don ban santa ba na san inda take don dai ya gano ido na sun yi ja wa na kaji ya bani abinci ya ce wallahi ko da ya tausa ce ai wuri kaza take cikin qur'ani bai gane wallahi sai ya wuce Ki sai kuma zubewa yana nan kwance can sai ga sayyidina Umar ya biyo ya kuma miƙewa tsaye shi da Allah Umar wata aya naka tambaya cikin qur'ani da Allah ina na take sai na wace ai wuri ka zana take ga da suke ga sauran sai bai bayani ɗaya sai da ya gane ba kuma sai wuce sai sai sake zubewa kuma yana nan sai ga mai gidan sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta huwa ya dibi abubuwa Hurairah ce kai to mu ta gida ko da ya ta gida an kawo kyautar madara cikin cikin ƙwarya ko cikin kwano haka sai ce shi manzo Allah bai kusan ya bar ta gida ne ba wallahi ko da ya ji iske an kawo sadaka ko an kawo kyauta abu hurra suna yana dibin a bahe sha sai suna hurra ka ta yi masallaci yan uwan nan naka da a can duka ce rayuwa su gaba da su shi ina dibin waga ya kwaciya shi ina shayi amma yanzu ga an ce ce kira ga yasu duwan na masallaci an ce wajen mutum arba'in na wallahi da sun ka to an ka to gidan manzon Allah an ka taro abun hura yana dibin to ai shi ya ce ya zo shi za a fara ba ya fara sha wallahi sai an kace ce da rike sai rike sai ce fara ba su sai wallahi da ya miƙa ba na harko ya kafa ga baki ne sai yana yi na dibiya kai sai kai sai ya abu in na harko ya zuƙa ya zuƙa ya zuƙa sai ciki ne ya yi oba sai su amshi ka ba na biyu shi wallahi haka aka bi su aka aka bi su sai da kowa sha ya ƙoshi su kai abu hura bismillah mai gidan yanzu an kawo gare sannan ya aza baki ne shi ma ya zuƙa ya sha ya sha sai ciki ne ya cika tam ya ɗauki sai annabi ce ƙara sai kuma ƙarawa ya sha sai ya jikin ya yi bam sai ce na ce ka ƙara sai ce na rantsi da wanda ya ɗauka na annabi ba ta da mashiga yanzu wallahi komi ya yi a yi full full tanki yanzu ko ya da ya cika babu wurin sawa kamar wani bawan Allah da an ka ce daji an ka sai <laughs> an ka sai ƙwariyar <laughs> nono an ka zuba cikin hura ce wallahi hura ga in ba ku sha ta wallahi ga yanzu zama murhita sai ce ka inna lillahi in gani dai ba nan ƙara in gaya ma ko da ya shahura ya shahura an ka ce tusuwa za a yi cikin kasa za a zuba ya kuma ya kara wallahi ko da an kai karshe bai isa shi sai da an ka zo ga jaki an ka dawo shi gida wani agare mu nan nan garin ga suna ne daga cikaraga raga yace wallahi goma a kwana hannu hannu shi shi ma wurin liyafa ya ta yi ya ga abinci ga yanin banza banza ya faɗa ma sai yawa abinci abin da kashin kare ya ma ya kasa tashi sai da an ka ɗauko shi shi ne daga nan an ka sami daga cika raga sai sai da goma kwana hannu hannu da shi to shi yasa abu hurairar radiyallahu anhu ya ga aya lokacin kuma sai gashi kowa ya sha abin nan ya ƙoshi har ta kamar ba a sha komi cikinta ba sai manzon Allah ya ansa ya sha bayan annabi ya ansa ya sha ya sake aikawa gidan ya ce kuma ga yana abuwa mutane da aiki wannan ya daga cikin mu'ujiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana an ce wurin wani yaki an kai rashin ruwa babu ruwa kowa ruwa ya sun kare kuma ga lokacin sallah har da ruwan sha babu bale ruwan arwallah annabi ya ce to akwai wanda ya rage wani ɗan sauran ruwa tare da shi wanda ya ce ga su yana da wasu ɗan ruwa cikin ɗan jallo ba su da yawa ko shi suna ganin kama ba su isa annabi ya ce a kawo su an ha kawo su annabi sa ma ya wanke hannuwa ne ya wanke na sai ya saka musu hanhuna ga hannu ne ruwa suka dinga zubowa ga yatsun manzan Allah ta sassu ruwa ta zubowa ruwa masu daɗi na gaske wannan mutum bai taɓa shan irinsu ba an ka to an kai ta ɗiba ana sha an kai ta ɗiba ana sha kowa ya ɗiba ya sha ya ƙoshi sannan kowa ya kawo jallo ne ya ɗiba kuma an ka to an kai arwalla sai da an ka ce akwai mai buƙatar ruwan ga akwai mai buƙatar su babu mai buƙatar kowa ya riga wajen sama ga mutum saba'in kowa ya riga ya gama abin da yake sannan manzon Allah ya jaya yi ruwa sun ka ɗauki sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan tana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya koshe shi saboda yan uwa musulmi abinda aka so shine mutum ya zanka yin ayyuka na alkhairi waɗanda kai da kanka kasan wanda ka ya dace ba son raina kai ba ba wani abu na ka biya ba a wanda ka ba dace jama'a ina fata mun fahimci wannan misali kowa ya san akwai wasu waɗanda kasan mijinta wallahi bai da hali bai amsa albashi ba don ɗan kasuwa na ba illa Allah ya ba ku musamman daina to irin wannan in ka ce makamai babu wanda ya sani ka ce ka sallama mai ka bashi babu wanda ya sani wallahi ka ga abinda Allah zai maka irin wayannan mutane duk wanda ka bibiyar su ya ba su abu wallahi Allah sai ya bashi amma duk wanda ka ba saboda ya yi ma daɗin baki ko ya yi ma sallo sannan ka duka ka bashi Ya yi amma dai an yi son ka ba wanda a cikin matsala sosai jama'a ina fata kun gane magana ta to Allah ka ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce wa yuqsi min ladunhu ajran azima kuma Allah yana ba su daga wurin shi ajran azima la da wanda an mai girma Allah ka sa mu dace idan aka ce ladan mai girma shine aljanna dan da an baka ladan mai girma za ku ci aljanna ne ya Allah ka ba mu aljanna gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حديث يا تبتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم wata rana ya ce masa habi ne abdullahi dan mas'ud karanta min qur'ani abdullahi dan mas'ud ce a'a a aqra wa alayka wa alayka unzil dan manzo Allah in karanta min qur'ani alhali kai aka saukan min qur'ani ai kai qur'ani kai aka saukan ma dan manzo Allah ya za in karanta maka kuma ka hini ikratun ga manzo Allah ya ce uridu an asma'ahu min ghairi ina son in ji sautin wani wanda ba ni ba Allah dan mas'ud sai fara sokin nisa'i تند هركون سورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحام ييك سلاوة ييك سلاوة عن نبينا صوراني سيد كاوغا آية بشا أربعين دقيقة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سيما الله يسي حسبك الآن حسبك الآن يا إيسا يا إيسا يا هكذا ya ce ko da nan waiwai sai na gama manzo ana zubar da hawaye manzo Allah kuka saboda ya kawo ga wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummati yaya hali zai kasancewa idan muka zo mu kowace al'umma ra tashin kiyama bi shahid ne mai shaidu akan ta annabinta don Allah sai ya zo da kowace al'umma da shaidu da annabinta in aka zo su ce ai isar da manzanci ko ba isar ba sai su ci ba a isuwa ba sai mazo su ce wallahi ƙarya kuka na iso muku na iso da sako Allah na ya iko na faɗa muku abin da addini na faɗa muku abin ba daidai ba shi an mai shaidu akan al'umma wani ba annabi sai ya to manzo sai ya sai yayi bayani ga al'umma sai ya bada shaida ga al'umma Allah ba su yi da'a manzo Allah ya ce wani ba annabi zai zo da mutum uku duk wa'azin da ya cikin jama'a ta mutum uku da ya samu wani ba annabi zai zo da mutum biyu duk wa'azin da ya kai mutum biyu ɗaya samu sun ka bi shi shi ko wani ba annabi zai zo da mutum guda shi ɗaya samu duk wa'azin da ya yi mutum guda ɗaya samu shi ko wani ba annabi zai zo shi ɗai daga shi sai shi ba bai samu wanda ya imani shi ko mutum guda har ya koma ga Allah babu wanda ya imani da shi har da mata sai bai samu ba haka zai zo gaban Allah su ko al'umma ta bani ya ci su don duk al'ummar da aka aika manzo ba su imani ba su imani wala sun halaka yanzu ga annabi lut duka duka annabi lut daga mata sai guda sai ɗaya ne guda biyu su uku na sun gaba Allah daga mata sai guda da ita ba kusan tare su take da ita guda da ita da shi halin su ba guda amma kuma akwai aurata ya su. mata sai ta amma kuma yan ƴan ita da su take jima kun gane saboda haka tun da dai tare suke ga ɗabi'a Allah in ya tashi halakawa da ya zai gama Allah ba zai kyale ta ba saboda haka shi yasa aka son idan kina tare da miji yi kokari ki gano halaye ne ku za abu guda jima ke fahimce ni kun fahimce ni ya zan ki gano halin mijinki ku za abu guda abin da ya kaso shi kika so abin da ya kaso shi kika so abin da zai so ba ki so ne ku zan abu guda don ran tashin kyama Allah ya tayar da ku wuri guda jima ina fata sun gane magana ta to saboda haka Allah madaukakin sarki marhaba da yanzu kun ga annabi Lut alaihi salatu wassalam ita ma shi da aka ce muwa'ila in yayi baki da rana sai tayar da wuta ko alamar cewa yayi baki a su ai luwaki da su kuma ga sama ta shita in yayi baki da daddare sai sai ta kunna wuta da rafin da hayaki saboda bi saboda ba tare shi ga dabi'a to shi yasa da Allah ya tashi halakawa sai halakar da ita aka bar shi daga shi sai mata ta guda sai ɗiya ne guda biyu da su zina gaban Allah Allah duk wa'azin da nayi ga al'umma ta mutu uku ɗaya samu su zina su zina su gaban Allah domin kowane ba annabi gurgurdan mutane da ya samu gurgurdan daraja ce gaban Allah wa dauke sarki to annabi nuhu shi da yayi wa'azi duka mutum takwas na ya samu abin da yana wa'azi shekara 950 yayi yana wa'azi amma duka mutum takwas na ya samu da su zina gaban Allah jama'a ina fatan gane magana an ka ce maza hudu mata hudu to ubangiji Allah ka tausaya mana to shi yasa ƴan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yace ma'ana fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika sai mu zo da kai ya kai manzo Allah shahidin ala haula kana mai shaida akan dukkanin wa'annan al'ummi ga baki daya duk wani manzo da ya toye ba shi daga al'umma sai kai zaka ba shi shaida akan cewa eh ya isar da manzanci saboda alqur'ani ya faɗi manzan Allah shi ne ba da shaida akan kowa ran tashin kiyama annabi nuhu ya isa da manzanci kwarai Allah ya hudu cikin qur'ani annabi isa ya isa da sako eh ga ya hudu cikin qur'ani annabi hudu ya isa ga yan cikin qur'ani annabi yunusa da annabi lut da sauran annabawa duka qur'ani ya hudu su isar da sakon Allah saboda daga nan wani annabi sai a ce ya wuce aljanna al'umma ta ya wuce da su wani manzo kuma sai a ce waɗanda suka bi ka su biyu ko su uku su bi ka saura kuma ai to Allah ka samu dace saboda ka shi yasa yan wa musulmi wallahi mace in ta so tana tana taimaka min cikin kone yar abu in ki so kina iya taimaka min cikin kone yar abu in mijin ki shugaban kasa na wallahi in ki so kina taimaka min zaki taimaka min cikin shugabancin da Allah ya bashi kuma wallahi nasara ko ba iyawa in kuma ke sai ki barkata shi in mijin ki dan kasuwa na kina iya taimaka cikin kasuwanci ne kuma ya ci nasara amma in kuma ki so kina iya barkata shi in mijin ki malamin makaranta na kina iya taimaka mai cikin harka aiki ne shi yasa kaga Allah ya hada mata da miji don mi saboda Allah ya baka mai tanyunka da aikinka abinda aka so shine idan mijin ki gano ga irin aikin da ke ciki to ki zanka bincika ce wasu abubuwa ki ba shawara in ki ba shawara matsayinki na mai hankali tare da shi zaki ba shawara kuma shi nasara cikin shawara ki bashi ke muna ganin wasu mata ma bangaren kiyaye lisahi in dan kasuwa ne za a taimaka mai wurin calculation da lisahin wasu dukiyoyi na sai ya samu sauki wannan bangare saboda ya sanke da amana ya sanke da riko amana saboda haka yanzu ya amince miki har bangaren abin da shi dukiya ta yi kuma ina fatan kuma ci magana ka saboda haka kenan mijin kana yi maka bangaren ko ina in mijin ka malami na kana yi maka mai wurin mi wurin ba da ko wurin mi a wurin ba shawara dai kun gane ku ba miji shawara ga abubuwan da ya kamata ya yi sai yanzu abubuwan su ne sauki amma idan abubuwa suka yi mai yawa bisa kai ne sai zan rikicewa ɗaya zai to Allah ka ba mu ikon gane akwai matar da ka taimaka abin kodin makin jarabawa malamin makaranta na ta yi karatu shi ma ya yi in ya an su jarabawa da yara cituke kawamin waɗanga tana yi shi na yi sun sai a gama a haɗa ko ya gama makin ya mai rekodin ko rubuta bin sunayen waɗanga ana rubuta wane ka zai ci wane ka zai ci wane ka zai ci ana sa ba taimakawa na ba da ce sai ya ya diba takarda ya kuma ya to ya rubutawa kaga aikin ya zan biyu to duk da shi kina aikin maka mijinki amma da sarkin zuciya ta hadu ya amince miki hankalin hankalin ku guda amma in zan kiya da hankalin ku ya da hankalin da misa wallahi ba zaman bai in sai sa aka san hankali zan guda ubangiji Allah ya samu dace gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون ولا يكتمون الله حديثا الله مدوكاكين سركي يومئذ وانا يني القيامة ya waddu alladhina kafaru wa su kafir suna guri wa asawar su suka sa'a manzan Allah rayuwarsu ba su bi manzan Allah ba har suka mutu suna gurin lauji sarwa bihim al da za a shahi kasa da su irin bala'in da suna ganin hilin kiyama ga jahannama an jayo ta ga mala'iku ga aljannu suna ganin yadda rana take wa mutane suna gurin su da dai a ce yadda ake musu duniya mutum ya mutu a sa cikin ƙasa da ma a ce hilin kiyama an yi haka an shahi ƙasa da su ya yi musu wanga bala'i da aka gare su lautu sauwa bihi mal'ar da an shafe ƙasa da su da ya yi musu alheri jama'a ina fatan gane maganar ka akwai wata wata musiba in ta yawa sai mutum ya ce wallahi da ina mutu na huta manzon Allah ya ba da labari cikin hadisi yace zamani zai zo wanda mutum zai iske kabari na mutum ga mutum na a ciki kwance ya to birki birkida bisa kasa kabari ya birkida ya ce wai ni Allah da a cikin ni a cikin wurin kwance ya yi min wanga rayuwa ga su bangon duniya kuma zamani na yayin ta wallahi da ba saboda kuma muna roƙon Allah ya samu gama lafiya wata musiba in ta yawa jaka wallahi ban wa baka duniya ma mu ma yanzu kana ƙasa ka mutu to shi na Allah maɗaukakin sarki yake magana a nan kahirai da ba su bi manzan Allah ba za su yi da za a shahe kasa da su su mutu wasu malamai suka ce a'a da za a mishe su yadda an kawa dabbobi da ya yi musu alheri kun san dabbobi za a ce musu kuni turaban hukuma turɗa bayan kowace dabba ta rama abin da wata ta yi mata wasu dabba mai haure ta ji wata ran tashin kyamar sai Allah ya tarama tarama cizon ta wadda da kahoni ta soki ɗan wata da kahoni sai Allah ya tarama wata wadda da kafa ta shuri wata ta baya sai ta hwaɗi ran tashin kyamar Allah ya ce tarama don mutum ya gane cewa adalci za a yi su dabbobi su za a fara da su duk wata wata wani abu sai Allah ya ce tarama bayan ta gama ramawa sai Allah ya ce to ku dabbobi gaba ɗaya hukumar turɗa sai su koma ƙasa gaba ɗaya shi kenan an gama da su an gama da su babu su babu alamar su an ce sai dabbobin da adda shawa ga ɗan adam ɗan adam ta shawa ta su za a sa aljanna tare su akwai wasu dabbobi an shiga gaskiya akwai ɗawi su ɗawi su an ce daga cikin dabbobin da za a sa cikin aljanna da saboda shawa ce ga mutane juma'a ina fatan gane magana ka to Allah ya samu dace Su daga na a dawo ga mutane su su ku mutane daga nan duk wanda yawa wani wani abu ya rama Allah ba ɗaukakin sarki shi zai rama mutum da kai kuma ka san rama kiyama ba wai mutum ka bige shi ka to ya buga shi kenan a in mutum ya bige ka baka rama ba abinda zai faru shi ne ladakka kai da ka buga za a ɗauko ladakka gwargwaron bugun da kai mai in ka mugun bugu ya faɗi ladaka sai ta yawa sai a kwaso ladaka da yawa a bashi in baci ne na kai kila uba ne kaɓa ta sai a kwaso ladar shi gwargwadon bacin da sai a baka gwargwadon bacin da ka yi mai sai a kwaso ladaka a bashi in ku game da uwa sai da uba ne lokacin ka ce to ladar ta yawa wallahi shi yasa jama'a ina mutum ya san ya da baci yake wallahi bai baci zagi wanga don wala dukkan zage mutum bai rama ba wala sai da wala ka an bashi kuma sannan zagin ga uwayenka bai koma haka annabi ya ce duk wanda anka zaga bai rama ba zagin nan ya kuma ga uwayen wancan in uwata anka zaga in uba shi yasa wata ce wallahi ni babu abin da kai min ciwo yanzu ubana yana kasa ya mutu a ce tun dinga zagin ubana wanda namijin suke in ki kyale shi wallahi ne babanki da lahi lahiya loki kwanci ba zagin nan komi bai bisa kai ne bai ma isa bisa kai ne wata kuma ta ce ce wallahi ni ni wallahi ba ni ba ubana ba wata kuma ta rama abinta to ai ke rama ke banna yanzu dan rama da ki shi zai sa zagin ya kuma bisa kan babanki kuma amma inda ke shirunki ki kyale duk ya zage ki sai ya kuma da suka mahaifi ne ko ya rage ko ya mutu kamar ya iske mahaifi ne ya ce baba Allah ya ci ne ba kwarai da gaske haka annabi ya wuce ku karanta adabul mufarrad na Imam al-Bukhari amma ku so kuna zage zage kun kuma yan tasha ke dan na ga wani aure sai ga miji ya zaga ita ma ta zaga kaza kaza ubanka ba ni ba kai ba ka abu ya kuma tasha ke ina hankali yake wurin sannan duk auren da kaga ana zage-zage wala bai lastin duk auren da miji ya zaga mace tarama ya zage ya tarama ya zage ya tarama mutuwa zai wallahi mutuwa zai girma don girman kowa ya faɗi gani saboda ka duyi da an zage ka karama ɗan karama sai na abokar wata rana wani bai huri na zagi ne annabi na gani ya kyale bai ci kalaba da zagin yayi yawa sai sai na baka ya rama guda sai annabi ya tashi shi gidan ya bata rai sai na baka sai dibi annabi sai ya gano ya samu matsala can bayan lokaci annabi ya hito sai ya rasulullahi abu hankali ya tashi da ana zagi na baka ce komai baka kyale amma da nan rama guda kuma sai nan ka bata da ka shige yace eh lokacin da ake zagin kan mala'ika anan na tsine mai albarka Ina loda ma zagi mala'ika na tsine mai albarka amma lokacin da karrama sai mala'ika ya taya ta ya ga cewa ka isan kan yanzu shi sai taya ta sai sa hankali shi sa raina ya ɓaci da ka kyale a yi ta zagin kadin nan da sai a yi ta a yi ta shafa malada lada shi ko a yi ta biye mai albarka amma yanzu duk wanda an ka zagani ka mai walakanci ni za ka zagin ubana hala uba ya yi uba ko ga yi ajima sai ka ga abu ya ɓaci ubangiji Allah ya sauka shi yasa Allah ta'ala ya ce yawma idin waddu alladhina kafaru wannan yini waɗanda aka kafire suna buri wa su, suka sa'a manzon Allah law tusawwa bihim al-ard da za a shahi kasa da su dai su mutu wala yaktumuna Allah hadisan ba su koyi ma Allah magana babu wanda ka iya koyi ma Allah magana a wannan yini ko sun so su koyi ba su iyawa dan ko ka koyi gaban ka za su bada bayani abinda kai gawajinka su ba da bayani hannuwa su yi magana ƙahu su ba da shaida to ina za ka ɗoyin Allah magana kuma kuma akwai waɗanda za a rihe bakinsu hannuwa ka magana al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ce za mu rihe bakunan su baki sai a ce munafiki na bai magana ba sai a rihe shi hannuwa ka magana hannuwa suna faɗi Allah rana kaza nayi kaza nayi kaza ƙawun sai Allah wallahi gaskiya na hannuwanka suna magana shi yasa abin mamaki hilin kiyama a ce wai hannu yayi magana fatan mutum sai ta bara shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay to wai ke fata me yasa kika bara shaida akan wannan duk ba tare muke ba yace to Allah ya sami magana ya me yasa ba za mu yi magana ba Allah da ka sa komai shi magana shi yasa muka yi magana shi yace mu yi magana muna ke muna ta ba mu yi dole mu yi kenan wallahi zuwa ka shi zai da shi yasa in kana son kai haraka banza kana son kai banna kana son kai zunubai to a jagaggar ka kace sai ka ce ka dawo ka doka ka ɗebe wanka aji in ka ce ka yi ta a saka sannan ka dawo ka doka in suna yiwa tun da bai yiwa ta shi kenan wa Allah ka shawo kanka lafiya to Allah ubangiji ya sawaka ba mu karanta aya guda sai mu tsaya da barkinta ko أرمون بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عامري سبيل حتى تغتسلوا وإن da hukunce-hukunce masu yawa kwarai da gaske amma za mu yi ƙoƙarin mu ɗan bita a kaɗan kaɗan a takaice sai mu ƙare sai mu tsaya haka kun san zamanin annabi sassan ma farko musulunci laraba suna shan giya kwarai balarabe duk wani taro an kai yi ba giya an ka sha ba taro kamar bai taro bai ba to Allah maɗaukakin sarki na son ya rage magiya ƙarhi har ya kai ga haramta ta to sai zan akwai aya suratul baqara ita aka fara rage magiya kaifi. Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaya game da giya da caca ya ya rasulullah kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas kace musu cikin giya da caca akwai zunubi mai girma amma kuma akwai dan amfani ga mutane cikin giya akwai dan amfani cikin caca akwai dan amfani bai da yawa amma zunubi ba kenan kaga shi mai hankalin ya ji akwai zunubi yana bari ko ya bari haka an rage ma abin kari kenan amma ba a kusha ba amma an ce ismun kabirun akwai zunubi mai girma amma kuma akwai dan amfani ga mutane to ita giya abin suka cewa amfaninta shi ne in mutum kai ne yayi zahi in ya sha wai sai yana samun relief na dan samun sauki alhali duk ba sojin kwarai na ba inda za a ga lokacin in mutum ya shagiya sai ya kama tamfashi mutum ka shan giya akwai wanda ya taba shan giya ya biyo sai iske ice tsaye ga ya ce wa isan ga ya tare mai ɗebe shi kai da Allah akwai rashin hankali da ke wanga mutum ya sha giya yana ya yi marisa ya sha ƙwaya ina rasu ne mai kuwa ina tangaɗi na faɗo yana tashi akwai wulaƙancin da ya kai wannan mutum ya sha giya ya toye yawan mata ta yi tsari bisa shaida ɗabi'ar 'yan giya ke ga tsarin giya mugun wari gari Allah ya kare mu to sai ya zan Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin giya da caca akwai zunubi wanda abubuwa amma akwai ɗan amfani bai da yawa ga mutane kaga an rage mu giya ƙarfi na farko kenan na biyu sai ga aya Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ya ku masu imani kada ku kusanci sallah wa antum sukara alaikum cikin maye kuna cikin bugu na giya hatta ta'lamu ma taqulun sai ku sa da kuke faɗi sai hankalin ku ya dawo gare ku kun ga har yanzu dai an ƙara rage mata ɗari ko kenan yanzu lokacin sallah ka a sha sai zan harko, in mutum zai sha abu sai bayan sallar isha'i in sha abu ce bayan isha'i to shi kenan kayan su bayan ta yawar sake inda abin ya zalla lura sai a sha da sahe kayan a zuhur ta daga sassake mutum ko to haka nan na suna sha suna bari har dai aka kai lokacin da wani abu ya faru an ce an wani biki an wata walima wani balarabe ya yi wata haraka an ka sha giya sosai sai faɗa ya kimce tsakanin su. sai wani ya giyar da aka arewa rakumi da ita sai ya kwanci kwancin kwana ɗimga wani ita da kai sai jini ya wani jini zuba ɗaya kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amal shaitan fajtanibuhu ya fi masu imani lalle ita giya da shata wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibar neman sa'a rijisun Allah ya ce karamta ne min amalin shi daga cikin ayyukan shi fashari buwa ku nisance shi ka kowa ya kuma shan giya daga yau la'allakum tuflihun ko don ku samu babban rabu kaga daga nan shi kenan an ka taka wa giya burki amma kun ga sai da an kai mataki mataki shi yasa a musulunci ana son in za ka tarbiyyar mutum yana cikin hali wanda a mugun hali bi shi mataki-mataki in yana laifi goma shi ya bar guda kuma yana fata kun gane magana yaro ya lalace yana sata yana shaye-shaye yana menene sai kai kokari ya bar guda cikinsu in ya bar guda sannu sannu kuma wata sai ya sake barin guda kakka ce ya bari duka gaba ɗaya bari in ka ce bari duka gaba ɗaya gane ka kare na hankali sai ya sashi ma ya baka ko a ka biyu, shi yasa a musulunci yana sai in za ka mutum da ɗabi'a ka ɗan kaɗan za ka dinga raba shi da ita kana raba shi da ita har aka yi ya bari duka shi ne Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ya ku masu imani kada ku kusanci sallah wa antum sukara alaikum cikin maye hatta ta'lamu ma taqulu sai ku sabi na kuke faɗi sai kun san kuna bisa hankalinku kuma an ka ce wani mutum ya taɓa bada sallah sahabi ne ya bada sallah ya sallame ya kuma ya tashi ta wata ya kuma ya sallame ya kuma ta wata ya kuma ya sallame ya kuma ta wata kai sai da ya sallah ya ta ya gama ce shin ta shi ku a ƙara muku <laughs> kaga an samu matsala ko ba samu bai san har ke buga sallah ina yake in ya gama ya sallame ya tashi kama wata sai sa ci wanga abu ya zan shirme sai Allah ya ce in ana cikin in sallah za a yi kada kada a yi maye sai Allah ta'ala ya ce wala junuban haka ma mai janaba kada ya kusanci sallah kada ya shiga masallaci don nan kusanta kusanta sallah ne shiga masallaci ma kun kun gane jama'a ko ku gane ba to haka ma aka ce wala junuban haka ma mai janaba kada ya shiga masallaci illa abiri sabilin sai mai tsallaka hanya hanya ta bi shi ka masallaci babu in za ka wuce ka cikin masallaci to ya halatta ka je ka wuce akwai janaba ko haida janaba ko haida ba ta bari mutum ya shiga masallaci mutum namiji mai janaba bai shiga masallaci mace mai al'ada ba shiga masallaci sai in tsallakawa za a yi a ga wuce shine ka shiga wa ga kowa ka yi ta wacce sai Allah ya ce hatta su sai ku yi wanka sai mutum yayi wanka mai janaba su yayi wanka mai al'ada su yayi wanka ya fi samun damar shiga masallaci jima kuna ji da kyau ko sai Allah ya ce wa in kuntum marba in kun kasance marasa lahiya ba ku da lahiya au ala safarin ko kuna akan tahiya au za ahadun minkum min al-gha'id kuma ɗayan ku ya dawo daga wurin biyan bukata na kashi ko bayan gari aw lamastumun nisa kuka yi kwanciya da mata Allah ya ce falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba babu ruwa fatayammamu tsaye tayyiba to ku yi tayammuma wuri mai tsalki idan mutum na bai da lahiya in ya tafi ruwa rashin lahiya karuwa zai kai ya taba au ala safarin kuma mutum na matahiyi na bai da ruwa ruwan da aka yi na shana na gari in yace dauke su ya arwalla bil nasha kai ya taba su ko kuma mutum ya je wurin bayan gari ya dawo bai da ruwa ko mutum ya yi kwanciya da iyali ne bai da ruwa sai Allah ya ce dukkaninsu kuma ga lokacin sallah ya yi fatayamman musa idon tsaye ba ku yi taimama wuri mai tsarki ne da aka yanta sai Allah ya ce famsa hobi wa juhikun ku shahi huskokin wa aidikun da hannayenku shi ke na an gama taimama mata dama wuri biyu ake shafa a shafi hannu kuma a shafi huska idan mutum ya toye taimama ya samu wuri kasa mai tsalki wuri mai tsalki sai ce bismillah cikin zuciya ta yayi ne taimama ta rata mai sallah sai ya dafa kasa in ya dawa sai ya kakaba haka domin wani abu da ya laƙe ya faɗi sai ya shayi huska sai in ya shayi huska sai sai ya shayi hannu ne haka shi kenan sai ya tashi ya fara ya kama sallah ya gaba taimama cikin ku akwai da taɓa wurin ga a kuna farawa halin ba ku ta yato eh ko ku kama ba ta yi ba to ga tambaya ina hukuncin wanda ya bari lokacin sallah ya ta alhali kuma saboda mai da ruwa halin sallah ya ta yanzu ku bari ba ku misali yanzu irin gida na mutum ya samu tsalki na al'ada ya samu tsalki ga tsalki ya taho mai kusan faduwar rana kahin ya ce ya tadda injin ya ta ya jayi ruwa ga tanki ya ɗibi ruwa ya wanka rana ta faɗi mi zai yi ma zai yi kila ma babu wutar sun za ka da ruwa tanki ya ɗauki ruwa babu to musulunci abin da ka so yi sauri ka ce ka dafa ƙasa kai taimama ka so kai sallah a ko kai a zo da la'asa yana ta faɗi amma wani cewa ah, a a wallahi sai na abu a ah, a tsayawa ko kuma da sahina an ɗauke wuta akwai ruwan amma sanyi gare su ba su taɓuwa kira in kai wanka da su kira ran nan kana yi ba ka da lafiya kaka taɓe su ita wuri ka yara ta hito ka ke ka dahi ƙasa kai su ma ka to kai su bahi jima'a na fatan gane magana malamai sun kashe duk abin da ka sa a yi rashi a rashi akwai rashin lahiya ba ka iya taɓawa in ka tafi ruwa akwai matsala akwai rashin lokaci lokaci ya ƙure kayan ka ɗebe ruwan kai in wayin da su lokaci ya hita kan ma ka tsaya magana ruwan sannan akwai rashin kwanciya hankali ga in za a samu ruwa akwai ruwa ɗan wurin can amma in ka ce akwai namun daji suna halaka ka kakkace ya kai ta yi maka. ma ina fatan kwanci magana. shi yasa duk abin da ka sa aika ma rashi ne zama ina fatan kwance kuma wallahi in mutum ya yake ma larar da samu wadda amai girma musulunci ya yi maran gome kabi malamai suka ce dalilin da yasa aka saukar da ce mama na na aisha radiyallahu anha an ce wurin wani yaƙi da ita an ka dawo sai abin wuyan ta ya faɗi ya ɓace an kai ta buɗa ce ba a gare ba kuma annabi ya ce ko ba a zuwa ko ina sai an ganai an kai da zango wurin nan an kai ta faɗa ba a gane ba an kai ta faɗa ba a gane ba sai ga lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi babu ruwa saboda miza ai babu abin za a yi kuma ba saukar da ayata yawa ba lokacin sai na abakar ya taho ya yi ta faɗa aisha ke kaɗai ke tsaye jama'a lokacin manzo Allah yana kwana saman ƙawahunta ce wallahi babu abin da ya hana mutum zabura ta tashi ta gudu ga ta kai bige ta saboda tsiba manzo Allah saman kawawan ka san wani abu sai sai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na lokacin sai Allah ya saukar da ya ma bayan ya yawma an yi sallah an gama shike na sai sai yanzu a kama hanya ko da an ka tashi ashe abin wuyanta ya faɗo raƙumi ya taushe sai na kafa raƙumi kun san Allah yana son ya shirya wani abu sai sa wani abu ya faru ina wata kun gane ba wai asalin abin wuyan na aka son a a taimamata aka so a koya musu al'umma saboda sauki kuma duk al'ummar suka wuce gaba ɗaya babu wanda ta yi taimama ba mu ba al'umma annabi adam ba su taimama ba al'umma annabi ibrahim ba su taimama ba su ma san miya taimama ba inda wani cikin za a tambayi miya taimama bai sani ba saboda ba su ba su ba su sallafi da arwallah muna allah ya ba wannan damar mu yi cewa mu yi sallah to Allah mun gode maka akan wannan kuma su can zamanin su da mata da maza ba su sallah sai masallaci komi dare komi iska komi ruwan sama sai ka zo sai kai sallah Allah ka albarka ba ka sallah gida maza da mata sai masallaci su ka sallah amma ba sai ga an ce mutum ya sallah wata gida to Allah ya ce mu mu sai ce inna Allah kana gafuran haka ne inna Allah kana afuwan lalle Allah ya kasance mai rangwame gafuran kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya gafarta mana Allah ka samu dace Allah kai muna rahama kuma insha Allah ta'ala wannan shine mafanin mu na bana na za yadda zango insha Allah ta'ala sai baɗi idan Allah ya sama da rai in kuma mutu wasu to su yi muna roƙon su ga Allah inda muka yi bisa kuskure Allah ka yahi muna inda muka yi daidai Allah muna roƙonka ka ba mu lada karantawa masu saurare su kuma Allah ya ba su lada saurare muna roƙon su gane wata ala a ɗalibanmu da suka ba da haɗin kai da sauran makwabta da wa'in ma ba su ɗalibai su zuwa ran karatu Allah ya saka maka wani alkhairi Allah muna roƙonka abinda da kake ba bayanka in suka yi wannan aiki Allah ka ba mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma ɗalibai da alkhairi sun yi ƙoƙari ƙwarai mu ma aza makaranta ta ba a ba malami komi tsakanin da alkabu da Allah aka sai ga ɗaliban sun sun jinka kuɗi masu girma an to an ce a ba malamai to mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi amma mu aiko sannan makarantar mu ta ko babu komi nan wurin aikin mu ne saboda haka muna roƙon Allah ya saka wa ɗalibai da alkhairi sannan wannan suka ba da sutura aka ba bayan Allah Allah ya saka musu alkhairi kun san nayi magana kwanan bayan ce duk wanda adda tuwahi waɗanda ya kamata ta bashe su ba waɗanda sun ka mutu ba ba wanda adda dashi ba waɗanda sun kici ba su ba ta ba su a ba su fi sabilillah kuma alhamdulillah an ban labari gaskiya mutane sun yi kokari don alarma ya faɗa mai ce gaskiya wasu ma kaya ko ga sallah an ka sayo su wallahi ana mutu ana diba mai to wallahi kun yi kokari Allah ya saka muku da alkhairi haka ana akai ba ma sai ga azumi ba don Allah duk wanda adda wasu kaya ya ga sai kayan gani na ya sa su kuma alhamdulillah ina yasan su gaina amma dai bari in ba wani shi ko ya karasa su to wallahi yayi kokari sai ya bashe su saboda duk wanda ya sa kayan da sa yayi sallah da su wallahi sai Allah ya biya ka yasa ya ce ganin yan uwa sai Allah ya biya ka yasa ya ce biki sai Allah ya biya ka akwai ko dan kwali kayan na wallahi kana cikin tsaron Allah na cikin kiyaye ta amana ta Allah Allah zai kare ka ku saba da irin wannan ku bar murzatuwa ne sai sun kai ga akai bola ɗaya. wata in ta fara murzatu sai sun mutu to ba a son haka na abin da aka so da ka buga suka yi irin shekara guda gare ka ko wata shidda ko wasu na nan jirgin su ka gama ce da waya da kala hamsin cikin ɗaki ina za ka da kala hamsin saboda Allah jama'a eh ka gama da kala talatin ya za ka yi da kala talatin na sawa jama'a duniyar gada ake ciki hijabi ya kai goma kawar takalmi ta kai ishirin bugu ɗaya na aka kai zan ka ɗaukowa kuna ba bayan Allah bibi wanda da bukata a bayan shi ma ya taya shi ma ya sa shi ma ya taya ituwa ya yi murna to Allah ya saka muku da alkhairi ƙoƙarin da an kai wallahi abu ya yi sannan alhaji abu ya alhaji abu injiniya shi ya fara buɗe mana ƙofa ya bar tara mai aka ba mata sadaka fi sabilillah Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya mai da bukatun alkhairi Allah ya rufa masa asiri ya ba zuriya shi albarka alhaji ya tari labar dama a shi shafin dunna so shi ya yi mana gina makarantar ga tun muna can babu gidonin ga ya tuwaɗi da gida ne ya ba suwa ya kashe kuɗi ne ya gina ga mai tsada muna roƙon Allah Allah ya saka mu da alkhairi sannan ya biyo mu duk wata yana mu albashin mu makarantar ka wanda baka samu makarantar da aka wa irin haka nan cikin garin ka duk shekarun da aka yi saboda Alhaji Isa Allah ya saka mu da alkhairi Allah ka wa ce albarka kuma Allah ka wa iyali ne albarka Allah shi wa aiki ne albarka kuma Allah ya daga likafa kai saboda haka kuma mazajen ku suka ba ku dama kuka zo wurin karatun nan mu ne musu addu'a domin wasu ba su iya barin mazan su ko ina wallahi amma saboda amince mu makarantar ga tamu sun ka ba ku dama kun ka tuwo nan muna jinjina musu wani musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi duk abin da suka so duniya lahira Allah ya ba su masu arziki daga cikin su Allah ya kara ma arzikin su albarka wayanda kuma suna neman arzikin su ko Allah ya ba su ne albarka saboda ka mun ji daɗi kwarai da gaske ganin kun to kun ba da goyon baya da karatun ga ya ci gaba inda kun watsa mana sai mun da karatun ga mutum ko ba gaskiya ba saboda kan mun gode Allah ya muku albarka Allah wa iyalin ku albarka in yaran ga da Allah ya ba ku Allah shi musu albarka Allah shi abun kwarai da su duk abin da so duniya da lahira Allah ya ba ku eh muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi za mu ba malamin mu dama mun fara karatu sai ga ɗaya daga cikin malaman mu yana jami'a Malam Abdul Aziz Musa Umar Allah ya saka mai da alkhairi suna cikin wasu ka ɗagar mana gilgi ga makarantar da ta tsaya kwarai da gaske koyo shi makarantar tana cikin rai ne kwarai da gaske saboda kamal abdulaziz Allah ya saka mata alkhairi za mu ba ku da kalmomi biyu ko uku sai ka faɗa musu kawai da ranar rahewa ta insha Allah ka haya ba malam sama'ila shi ma ya ce wani abu na'am